ana ci gaba da mai da martani kan jawabin da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya yi da zayyana gwamnatin shugaba Buhari tamkar gwamnatin mulkin soja ta marigayi janar Sani Abacha wajen amfani da jami'an tsaro ga musguna ma abokanan hamayya. Obasanjo wanda ya jawabin daga ɗakin karatunsa da ke Ota a jihar Ogun ya yi ikirarin cewa shugaba Buhari ya yaudari 'yan Najeriya aka zaɓe shi a karo na farko don haka ba daidai ba ne 'yan Najeriya su sake bashi irin wannan dama. A wasiƙar da ya rubuta, Obasanjon ya kafa hujja da bayanan sakataren tsohuwar jam'iyyar shugaba Buhari, wato CPC, injiniya Buba Galadima, ya ce Buharin baya ɗaukar shawara. Na tuntuɓi Buba Galadima don jin martaninsa kan wannan batu. Obasanjo duk abin da zai faɗa gaskiya yake faɗa bai jin tsoro bai damu da abin da zai sauka kansa ba idan ya faɗi ra'ayinsa ko ƙasa ce wacce yanzu mun hau abin da ake kira one chance Allah kaɗai zai iya kubutar da mu daga cikin halin da muke ciki mun zaɓi wani waɗansu ke mulkar mu kuma san abin duniya ba abin da ba za su yi ba domin su tabbata akan mulki tunda general buhari da kansa ya ce an sa shi a keji bai san abin da yake ciki ba matar da ta fito ta gaya wa duniya cewa fa mijina ba shi yake mulkin ƙasar nan ba waɗansu mutane ne suke yi saboda haka ai ba ma ra'ayi ne na Obasanjo ba ra'ayi ne na Buhari da kansa da kuma matarsa Aisha me kake so ka sani fiye da haka kazalika Obasanjo ya yi magana kan zargin hukumar zaɓe ba ta da niyyar yin zaben adalci ko kuma shugaba Buhari na son dawowa mulki ko ta halin kaka na maga bayanan da Buba Galadima ya yi a matsayinsa na kakakin kamfen na babbar jam'iyyar adawa ta PDP. shugaban ƙasan ya san cewa in ya sa hannu a dokar zaɓe zai faɗi a zaben ya ɗauko 'yar uwarsa ya sa a cikin masu tattara alƙalman zaɓe kaga abin da yake da alƙalin alƙalai domin ya shirya cewa idan sun yi magudi eh, wanda yake kan karagar alƙalanci na zama na mutum ne wanda zai abin da suke so daga nan ai ka sani cewa ma ba su da niyyar yin zaɓe a ƙasar nan amma Allah ya fi su irin wannan ya auku a ƙasashe da yawa kuma duk masu irin wannan kama karya an ga bayan su zargin ya sa ni neman martanin hukumar zaɓi inda kakakinta aliyu bello ya ce ba gaskiya a zargin amma idan akwai korafi mai korafi na iya yi sai dai duk korafin da aka yi al'umma na ji na gani kuma za su auna abin da yake gudana ta yadda za su gamsu cewar wannan aiki da kuma zabe ake mata kazafi ko korafi a kai dai ba ta yi wani abu da ya saba doka ba illa ma kokari take ta ƙara inganta shi ta ƙara kyautata shi ta ƙara ba da kowane mai ƙura damarsa ta yi kaɗa ƙura ba tare da ya samu wani nakas ko wani cikas ba. Yanzu dai ya rage ƙasa da wata ɗaya a gudanar da babban zaben a Najeriya. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.